Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya, Halima Jimarauce ke gabatar muku da Shirin. Ambaliyar ruwa na ci gaba da barazana ga miliyoyin mutane a Najeriya. Tuni dai aka shaida yadda ambaliyar ke mamaye tituna da gine-gine, da yadda ta yi sanadin rasuwar wasu mutane ta kuma raba wasu da muhallansu a sassa daban-daban. Jihar Jigawa na cikin wuraren da ke huskantar barazanar ambaliyar duk shekara. Akan haka ne muka tattauna da dagacin Inkaibo a ƙaramar hukumar kahin Hausa, Malam Yusufu Suleiman, wanda ya mana bayani akan irin barazanar da rayuwarsu kan shiga duk damina da asarar da sukan yi da kuma irin ƙoƙarin da suke yi na taimakon kai da kai. Abin da muke ciki a nan garin Inkaibo yanzu muna dab da zuwan ambaliya kuma muna nan muna ta shirye-shiryen taryarta domin idan Allah ya kawo ta muna cikin damuwa da tashin hankali da mu da 'ya'yanmu da matayenmu da iyayenmu da dabbobinmu da gonakinmu gaba ɗaya muna cikin tashin hankali wanda kuma idan wannan kogin ya zo Allah shi ne mafitar mu amma mu dai sai yanda Allah ya yi da mu domin a kowane lokaci ba ma fidda tsammanin ruwan ba zai tasan mana garin ba ma yanzu haka waɗanne irin shirye-shirye kuke yi a yanzu dai na farko mun yi karo-karo a hausance kenan mun har haɗa kuɗi da ƙarfinmu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da ni muka je kano kamfanin jerawa muka ɗauko mota ta zo ta yi mana jinga ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin kuma bata haɗa mana ba saboda kuɗinmu ya ƙare kuma yanzu nan zancen da nake muke ina shirye-shiryen haɗa kan jama'a inda ba a ƙarasa mana ba za mu haɗu da mu da yaran mu da 'yan mata domin mu ta yi iyakar mu kuma tun da yanzu dai ba mu da wani abu ne za a yi muku daga Kano kuma da ba a yi ba zinga zinga za a kewaya mana gari domin a tsare mana ruwan ba a kenan kamar wani abu ne za a gina haka da da siminti ne ko da ƙarhe ko da menene shi wannan abun a'a da ƙasa ake gina ƙasa ake tarawa ake kewaye gari kamar ganduwa kudin namu da ya kare kuma sai muka ci gaba da yi da karfinmu da kwano da hebur da buhu kamar shekaru nawa kenan kuka yi duk da mana sai kun yi hwama da wannan matsala ta ambaliya yawwa wannan ambaliya akalla yanzu kamar kusan shekara goma sha kusan fuda haka ko sha biyar kullum idan ambaliya ta zo sai mun yi fama da shi galibi ana zargin waɗanda ke zamna a yankunan da ambaliyar ruwa ke mamayewa da laihin yin gine-gine a kan hanyar ruwa A'a mu ba ma gini a kan hanyar ruwa a cikin garinmu na ai ba hanyar ruwa ba ne kawai dai ruwan ne yana kusa da mu ne saboda idan ruwan ya zo ya cika wajen dole sai take sa yake bude yake tuntsirewa yake shigowa garin da gonakin. Wani irin kokari gwamnati take muku? Sukan kira mu su ba mu buhu wanda za mu yi jinga ko dai ɗan garin kwaki haka ko dai biredi haka wannan shine kawai abin da suke yi daga ƙarshe kuma akan ba mu irin kwale-kwale din nan domin idan matsalolin sun taso za mu rika shiga. Za ka iya misalta mana irin ɓannar da ambaliyar ruwa ke yi muku duk shekara? kamar barnar ambaliya da muka yi ta fuskanta na farko dai akwai gidaje da muka rarrasa sannan idan an fita gonaki akwai gonakin da yanzu tun wannan ambaliya da ke kamar in an dasa shinkafa a cikin shekara kamar shida akwai gona da ta shekara sama da shida kowace shekara sai mai gonar ya yi amfanin sai ruwan na ya zo ya cinye ba zai samu ko buhu ɗaya ba wani lokacin sannan akwai gero akwai dawa dukkan amfanin da kika sani dai a wannan wuri idan dai lokacin ambaliya ne to ba a samun sa. Kana da wani kira zuwa ga hukuma ko gwamnan jiha ku wani kira za ka yi? Na'am, wato kiran da zan yi ga mai girma gwamna mu dai mutanen Inkebo mutane ne masu biye ga gwamnati. Kuma yanzu kiran da nake so ga mai girma gwamna ya duba ya taimaka yadda Allah ya taimake shi ya taimake mu wannan santa tamu ya taimaka mana da dukkan abin da ya kamata gwamnati ta yi wa talakawanta don Allah ya cece su kuma muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka mana. Dagacin in kaibo Malam Yusufu Sulaiman. Mun kuma tattauna da Dauda Muhammad Takoko daga ƙaramar hukumar Malam Madori. To alhamdulillahi wannan al'amari dai ba abin da za mu ce sai dai mu yi wa Allah godiya domin mun ga abin da mu ba mu taɓa ganin irinsa ba gaskiyar magana. ruwa ne da iska suka zo mana na mamaki wanda mu masu shekara ɗari ma ba su ga irin wannan ibtila'in ba da ya faru a kan wannan gari namu an yi ruwa kamar na minti biyar amma ta'adin da ya yi mana da iskar ya kai adadin a ce ko da awa uku aka yi ana yi ba lalle ne hakan ta faru ba amma cikin ikon Allah hankalin ya tayi sosai amma kuma dai ba rasa rai ko kuma wani abu sai dai za rasa dai dukiya haka gonaki kuma sun samu matsala da gaske don ruwa ya cinye gonar gaba daya duk da ma dai rere muke da shi amma wasu bikokin namu mafi yawa duka sun mutu kuma iskan nan ta cire bishiyoyi ta yaɗe kwanukan mutane har ma muna da sola ta ruwa wanda bana aka yi mana ita Allah cikin ikonsa yanzu haka in mutum ya je ma ba zai ma ce wannan sola an taba aje ta ba a gurin domin ta yi ragargata ta gaba daya yawanci inda ambaliyar ruwa ke mamayewa ana ganin kamar mazamna garin su ma kamar suna da laihi. Eh gaskiya ne mu ba ma akwari muke ba kawai dai al'amari ne wannan na ubangiji Allah ya aiko mana shi domin ba akwari muke ba tunda ba wata korama ba ce gurin mu ma tudu ne kawai amma sakamakon ruwan ya fi karfin kasar tamu to shine har ta kasance hakan ta faru ba akwari muke zaune ba. To a ganin ka Malam Dauda. Na'am. mazamna yankunan da ambaliyar ruwa ke mamayewa akwai wani abin da suke yi ne wanda bai kamata su yi ba ko kuwa? Gaskiya babu wani abu dai mu wanda tunda ba wani kwalbati ba ne aka toshe ko na makamancin haka kawai dai mu ruwan ne cikin wannan yanayin da Allah ya biyo mana da shi wai zace ta canza ruwan ya fi karfin kasar tamu shine ya kawo ma har hakan ta faru muke ganin irin wannan domin mu masu shekara ɗari ma ba su ga irin wannan abun ba. Malam Dauda galibi idan aka samu irin wannan matsala ta ambaliya mazamna wurin suna ƙoƙarin ɗaukan matakan kare kansu nan gaba me kuke yi? Eh gaskiya ne, eh muna da wannan matakin sosai ma domin muna ta ƙoƙarin yin jinga mu tsare wasu guraren da muke ganin kamar in hakan ta faru. Kamar wani abu da ake ɗaukowa haka misali a kawo buhuna a cika su da ƙasa in ana ganin ta wani guri ruwan yake kwararowa sai a tare gurin. Yanda zai zama inda wani gun da zai biya jeji. to sai ya biya tafi jetin to kuma muna yin irin wannan kokarin insha Allah kuma muna gyara mu domin kar a zo a samu irin wannan matsalar zuwa gaba insha Allah yawwa to akwai wata shawara da zaka ba 'yan uwanka jama'a ko wani kira zuwa ga hukuma to kira ga hukuma mu dai abinda muke ta roƙon hukuma dai idan irin wannan ibtila'i ya faru sai a tallafa muna duba ganin in suka tunda hangen su ya fi namu in suka je suka duba sai zami ya kamata su yi mana a wannan gurare namu wanda zuwa gaba ko da haka ta faru zamu samu wani makari in ma kaman hamada ce ta jawo ba mu da bishiyoyi ne sosai yasa iskar ko ruwan hakan take faruwa su yi mana wani kandagarki wanda zai zama an tsare mu zuwa gaban Allah ya tsare hakan bata faru ba to muna roƙon hukuma dai a taimaka mana. Dauda Muhammad Takoko daga ƙaramar hukumar Malam Maduri. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shahin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shahukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust To me ke janyo ambaliyar ruwa? mun tattauna da masanin fasalin ƙasa Malam Jibrin Gambo, malami a kwalejin kimiyya da fasahar Bilyamin Usman da ke Hadeja. Farko dai za a duba da shi ambaliyar ruwan ya kasu kashi-kashi akwai ambaliyar ruwa a takaice wanda ke faruwa ga mutanen da suke zaune kusa da gebar ita matafiyar ruwa wato kogi akwai kuma wanda yake faruwa wanda suke ta zauna wajen bakin teku kenan sannan kuma akwai ambaliyar ruwan da yake faruwa wanda yake faruwa a cikin birane wanda musabbabin sa saboda samuwar ah, ruwan sama da yawa wanda ke cewa kama an samu ruwa da bakin kwarya to amma dai kowane irin ma ah, wani irin ambaliyar ruwa ne dai sunansa ambaliyar ruwa to a takaice in ka duba zaka ga shekarar 2020 ah, an samu ambaliyar ruwa kusan a bangarori wayanda suke kusa da teku da kuma wanda suke kusa da gibar kogi a kusan najeriya baki daya kuma a ce kusan duk wayanda suke da wannan na kasashen da musamman kasashen da ba su ci gaba da kuma ƙasashen da suka ci gaban an ana samun wannan ambaliyar ruwa ah, na farko za ka duba bangare ah, guda biyu na farko akwai bangare na canjin yanayi wanda duk wanda ke biye zai ga yadda duniya ta dama akan yadda Uh, wasu daga cikin ayyukanmu da muke aiwatarwa a duniya nan ya taɓa mana asalin yanayinmu na ita shi yanayin da yake da alaƙa da shi ruwan wanda hakan ya sa uh, du yanayin ya lalace Ah, abin da ake tunani ya ka ga ba shi yake faruwa ba a cikin yanayin sannan kuma daga wani bangaren sannan sai ka duba akwai kuma wani na karancin kulawa daga mu na ƙasa wato ah, mu mutanen da muke zaune a community da kuma ita kanta gwamnati musamman wuraren da za a ce ah, masu karamin karfi ne kayan da suke da karamin karfi sannan sai ya ga a wani hannun kuma akwai kuma wanda za a wasu suka alakanta shi da a mahangar siyasa saboda yanayin da siyasa ta sa musamman kayan da suke tasowa to koma dai me da ni daga bangare na abin da na fi damuwa da shi shine akwai du abin da aka ce yau allah ya baku dama da kukan iya fahimtar wannan abin tun kan ma ya faru a iya harshashensa na kan cewa kaza zai iya faruwa sai nake ga idan an mar kyakkyawan shiri to wannan abun ko da ya faru zai zo da sauki a iya mahangata shine kullum na tafi da kan cewa dole da su musamman gwamnati ta shigar da masu ilimin da suka shafi wannan matsala domin a mata kallo na nutsuwa kuma a gwada wasu hanyoyi na dabaru wayanda tuni wasu bangarorin da suka ci gaba a duniya sun yi nisa sukan yi amfani da wayannan tsare-tsaren wajen rage raɗaɗin irin wannan ambaliyar ruwa wata kuma kawar ta ma ba tare ma da ta faru gaba ɗaya ba abin dole yana buƙatar ah, shiga musamman ita ɓangare na gwamnati a ce misali kamar yadda ake ah, sa shi a cikin ah, kasafin kuɗi a ce wannan ɓangare ya samu wannan kula ba don komai ba duba ga yadda mafi yawan mutane sun dogara da harkar noma ne wanda za ga irin asarar dukiyoyi da ake bayan tarai to ga abu ne wanda ya kamata a ce an kalle shi sosai kuma an samar kuɗi a cikinsa domin ganin an kawo ƙarshen wannan abin duba da rubuce-rubuce na baya da suka faru wanda za ka ga akan samu misali kamar shekara biyar shida zuwa goma in an samu ambaliyar ruwa ba ƙara samunta ba sai dai kuma yanzu gashi nan abin ya zama <laughs> kaman abokin rayuwa kusan kowace shekara ma sai an samu wannan ambaliyar ruwa to me mutane ke yi da ke jawo ambaliyar ruwa to in ka duba daga cikin abubuwan da mutane suke aikatawa kuma yake iya samar da ambaliyar ruwa na farko akwai rashin kyakkyawan tsari na muhalli sai mutane sukan iya zuwa su zauna kan wannan hanyar ruwan sannan na biyu kamar ishu na sassara bishiyoyi shi ma yakan iya kawo wannan ambaliyar ruwa sannan na uku zan iya cewa kamar irin abubuwan da muke saki na wasu daga cikin ah, kamar gases wanda suke da alaka da canje yanayin yake kawo kaman ah, narkewar kankara so shi ma hakan yaka cikin teku yakan kawo wannan ambaliyar ruwa sannan kuma dole ba za a ci babu ah, shi tasirin su mutane ba a cikin shi ambaliyar ruwa amma sannan akwai kuma wanda kawai Allah ne ke jarrabar bayansa sai kaga an samu ambaliyar ruwa wanda gaskiya mu shine muka fi sani wanda baya zuwa kamar kowace irin a ce da shekara ana samun sa shi yasa hakan aka fi alakanta shi da tasiri akan a ɗabi'u da muke kona irin nuna halin ko kula akan shi muhallin da kuma yi masa ganganci na ga wayannan su ne abubuwan da suka fi na mutane suke janyo wannan ambaliyar ruwa. Babu shakka hukumomi na da rawar da za su taka don ganin an kawo ƙarshen asarar da ambaliyar ruwa ke haddasawa. To amma duk ƙoƙarinmu na jin ta bakin hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema game da girman matsalar zuwa yanzu da abin da take don tallafa ma waɗanda abin ya shafa haƙar mu bata cimma ruwa ba. Da muka tuntuɓi kakakin hukumar Ezekiel Manzo ya ce darakta janar ne kaɗai zai iya yin magana a kan batun kuma a daidai lokacin da aka kira sun yi tahiya. Da haka ne kuma muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau a wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aikina da waɗanda aka ji muryoyinsu ni Halima Jimrau ke sallama da ku a madadin su duka ku huta lahiya.